Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, da tara da sittin. Sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai tashar alfa rediyo kuma si a kasar ghana kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar talata takwas ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke sake farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. To jama'a assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump zai yi wa Amurkawa jawabi a yau talata ta talabijin kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa. wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan sojoji a wani ƙauye da ake kira auno dab da shiga birnin maiduguri gwamnatin gaban ta kwato iko da babban birnin ƙasar libreville bayan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba To Allah ya kyauta kan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar tsara kamfen ɗinsa na zaɓe mai zuwa. babban abin da ya gaya mana shine mu yi komi akan ka'ida kamfen za a yi a faɗi gaskiya a faɗi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin buhari ya yi da kuma dalilai da ya kamata a zaɓa don mu samu ci gaba ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta a najeriya ta pdp a jihohin jigawa da neja ta ce ta ɗaura ɗamarar dawo da gwamnatin waɗannan jihohi bata maganar dan siyasa ko dan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kuɗi ko mara kuɗi a'a gwamnati muke so mu kafa waje kowane dan jiha zai ji ta a jikin tsaye ta tasa ce To sai kuma ci gaban hirar da murya Amurka ta yi ta musamman da 'yan takarar neman shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa na watan gobe. Amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasar jawabi a yau talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa dangane da kan iyaka Amurka da ƙasar Mexico kafin ya je wurin a ranar Alhamis saboda ya gane ma idansa irin kokarin da ake na hana kwararowar bakin hauri cikin Amurka. a jiya litinin trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ga ƙasa ta gidan talabijin jim kaɗan bayan da sakatariyar yaɗa labaran fadar white house sarah sanders ta ce shugaban na amurka zai gana da dogarawan tsaron kan iyakar mai tsawon kilomita 3,200 tsakanin amurka da mexico ta ce za a ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan akan tafiyar tasa Ziyarar ta Trump zuwa kan iyakar ta zo ne a daidai lokacin da aka shiga kwana na goma sha bakwai a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Sanadiyar takaddamar da ake kan bukatarsa ta samar da dala biliyan biyar don gina shingen da zai hana bakin haure kwararowa akasari daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. amma jam'iyyar adawa ta democrat ta ki amincewa da dala biliyan biyar da ya nema na gina katanga sai dai ta yi masa yin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku a cikin sabon kasafin kudaden da za a kashe kan tsaron kan iyaka jiya da maraice wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka auka kan jami'an tsaro a wani ƙauye da ake kira auno da ke dab da shiga cikin garin maiduguri Wannan ya sa mutane da dama da ke zaune a ƙauyen guduwa zuwa daji domin gudun abin da ka iya biyo baya. Yayin da shaidun gani da ido suka ce sojojin da ke ƙauyen sun yi wa maharan da aka ce sun yi shiga bultu irin ta jami'an soja ba daɗi. Shaidun gani da ido sun shaida wa sashen Hausa cewa maharan sun shiga buɗe wuta ne kan jami'an soja da isowarsu ƙauyen. amma jami'an sojan suka mai da wuta suka kuma ci galaba kansu wakilinmu haruna dauda biyu ya zanta da waɗansu da suka gudu zuwa jeji daga ƙauyen ga kuma bayanin da suka mashi gwamnatin ƙasar gabon ta, ta kwace ikon libreville babban birnin ƙasar bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a cewar jami'an ajiya litinin wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran yunkurin juyin mulkin lieutenant kelly ondo obiang wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suka kira kungiyar 'yan kishin ƙasa da kare jami'an tsaron gabon obiang ya kasance na ƙarshen da aka kama cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a jiya litinin sojojin gwamnati sun kashe wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin mai magana da yawun gwamnatin gabon guy batran mafongo ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin jiya litinin kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a libreville babban birnin kasar wanda dama wurare biyu ne kadai masu yunkurin juyin mulkin suka kama kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc wakilin haruna dauda biyu ya zanta da waɗansu da suka gudu zuwa jeji daga ƙauyen ga kuma bayanin da suka yi mashi muna jeji fa ba shiga cikin garin ba har yanzu mun jeji za ka magana da muke da kai kana jeji eh ina jeji wallahi kai da su waye mun biya ba da kaman me me ya faru ne da kaman yaushe ne yaran suka shigo wallahi kamar kusa da magriba ba sun zo wajen sojojin ba yanzu suna suna sojojin ne sun yi harbe harbe ne sun yi harbe harbe a kan jama'a ne ko kan su sojoji su sojojin ne dala ko wani mutum a gefen ka ka bani shi mai magana hello yanzu ina kake inda muke magana da kai muna daji ne fa kai ma kan daga cikin mutanen aunon kenan eh ina daya daga cikin aunon ce mun bayani mana abin da ya faru da wannan magariba eh ina gida muna zaune a gida sai muka je harbe harbe sai muka gudu muka fita mutane da yawa duka suna guduwa haka sojoji ma suna harbawa su ma suna harbawa mu mun fita daji muka gudu to da mun fita kuma har yanzu ba mu san abin da ya faru a cikin gari ba ba taɓa kowa cikin mu ba sai dai kalma ta ɗaya ne ba mu san inda take ba yanzu. Wannan lamari yana akuwa ne a dai lokacin da kwamiti mai karfin gaske karkashin jagorancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shattima suka mika wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya rahoto game da al'amuran da ke faruwa a jihar ya shafi harkokin tsaro. Haruna Dauda biyu kenan daga garin Maiduguri. Sojojin Amurka da ke Siriya suna da kwakwaran shiri a ƙasa da ya shafi batun janyewarsu daga kasar sai dai za a ɗauki lokaci kafin dukkansu su bar yankin da ake yi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis a jiya litinin mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta pentagon kwamanda shane robertson ya ce ƙarin kwamandoji shine zai ba su damar aiwatar da janye sojojin amurka dubu biyu da ke a ƙasar syria a wani bangare da suke yaƙi da 'yan ta'addar ƙungiyar isis na tsarin da aka amince a kan janye sojojin amurka daga siriya robertson ya faɗa cewa za su janye sojojin ne bisa la'akari da abin da ake a ƙasa a zahiri ba wai saboda lokaci da aka tsara ba robertson ya ce ma'aikatar tsaron ta pentagon ba za ta faɗi hakikanin abin da suka tattauna ba bisa ga dalilin tsaro da kuma wasu dalilai da suka hada da yanayi wanda zai yi tasiri sosai wajen maido da sojoji gida da sauri labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla jiya litinin ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da majalisar da ta tsara kamfen ɗinsa inda ya miƙa bola tinubu shugabancin majalisar kamar yadda za a ji a wannan rahoton na umar faruk musa Shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar da za ta tsara kamfen ɗinsa ƙarƙashin jagorancin shi da kuma Bola Tinubu jigo a jam'iyyar ta APC tare da waɗansu masu faɗa aji a jam'iyyar da aka ba mukamai daban-daban daga gwamnoni har 'yan majalisar zartarwa na jam'iyyar su da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki wurin samu nasara ga shugaba Muhammadu Buhari. wanda majalisar ita za ta tsara hanyoyi da za a bi na neman kudade da gudanar da ayyuka da kuma tuntuɓa da ɗaukar matakan da za su kai jam'iyyar ga nasara a wurin kaddamar da wannan majalisa shugaba muhammadu buhari ya fito kacokan ya ce ya miƙa duk ayyukan da za su kai ga gudanar da wannan majalisa hannun bola ahmed tinubu wanda shine jigo a jam'iyyar kuma wanda aka dora ma alhakin tabbatar da an samu nasarar wannan zaɓe na shugaba muhammadu buhari da sauran 'yan jam'iyyarsa ta apc da za su tsaya mukamai daban-daban a cikin ƙasar haka kuma shugaba muhammadu buhari ya bukaci majalisar ta tabbatar da ta ɗaura ɗamarar yin yaƙi bisa ƙa'ida na zaɓe domin kada a yi cin zarafi ko kawo tashin hankali ko waɗansu fitintunu yana mai ba da tabbacin cewa yadda aka gudanar zaɓe na gaskiya da adalci a najeriya har yi nasara irin wannan zaɓen yake fatar za a gudanar a najeriya ba tare da tsangwama ko magudi ko rashin gaskiya ko kuma rashin adalci ba daya daga cikin waɗanda ke cikin wannan majalisa ta shirya zaɓe da samo wa shugaba muhammadu buhari nasara a jam'iyyar ta apc sanata ali indume ya yi mun ƙarin haske akan wannan aiki da shugaba muhammadu buhari ya damka masu inda yake cewa eh, babban abin da ya gaya mana shine mu yi komi akan ka'ida ba wato kamfen za a yi a faɗi gaskiya a faɗi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin buhari ya yi da kuma dalilai da ya kamata a zaɓa don mu samu ci gaba an samu babban koma baya a gwamnatin da ta shuɗe yanzu gwamnatin da ta shigo ta yi shekara uku mu hakimu mu je mu gaya jama'a abin da aka yi da canjin da aka samu da bukatan cewa a kara mashi lokaci wato tam guda ɗaya don ya yi consolidating wato abin da ya kammala abubuwan da ya fara don wannan wato gwamnatin talakawa ne na talakawa ne yanzu ba gwamnatin masu hali na irin na da ba to kuma tunda da talakawa su ne mafi rinjaye so muna fatan cewa talakawan za su sake ba shi eh, shugaban kasa dama eh, ya karasar da abun da ya fara amma suna cewa har yanzu halar rayuwa tana da rashin tsaro ya kara taɓarɓura musamman a arewa maso yamma ko da yake a yakin boko haram ana ganin tasiri can ma ana da matsaloli ba ganin wannan babban matsala ce da za ku fuskanta tsakanin ku da yan najeriya wurin tallata shugaba buhari eh da talakawan da muke neman kuriyarsu sun san gwamnatin nan tana iyakan kokarin ta wani abu da allah ya kaddara daban wani abu da dan adam zai yi kuma don ya kawo sokin wayannan abubuwa daban talakawa sun yi na'am da abun da shugaban kasa yake musamman ta fannin maganar tsaro da fannin tallafa musu da maganar noma da kuma fada da eh, eh, yaki da cin hanci da rashawa kuma da yin gwamnati wanda wato transparent ba boye-boye kuma ba handama ba halin rubda ciki sanata ali indumi kenan daya daga cikin 'yan wannan majalisa ta tsara zaɓe da samuwa jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari dasara a lokacin zaɓen da za a yi nan da kwanaki 39 masu zuwa a najeriya Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Yaushe ne za mu daina kuka don hawaye su bar zuwa, yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa, yaushe ne za mu... a gaida Umar Faruk Musa, yayin da jam'iyyu da 'yan siyasa a Najeriya ke ci gaba da yakin neman zaɓe domin tunkara babban zaɓen ƙasar da za a yi a watan gobe. Jam'iyyar hamayya ta PDP a jihohin Jigawa da Neja ta ce ta ɗaura ɗamarar dawo da gwamnati a waɗannan jihohi. Ga rahoton wakilin sashen hausa na murya amurka muhammad ibrahim kwari dangane da wannan batu gabanin zaben shekara ta biyu da goma sha biyar jam'iyyar ta pdp ce ke rike da kujerun gwamna da mafi yawan kuɗin majalisar dokoki a jihohin biyu sai dai a yanzu jam'iyyar apc ce ke da gwamnatin jihohin su 'yan jigawa sun san da mai na zo musu da shi na zo musu da kokarin in dawo musu da su da aka kawar da ita na zo musu da matsayin aikin da muka yi na baya mu dawo mu ƙare shi na zo musu da matsayin in haɗa kansu su tashi su koma matsayin da aka san su da shi a matsayin 'ya'yan jiha na tsatsu cikakku a aikin da suka saba gani kuma a kyautata musu a gwamnatin da muka yi ta baya mun taho da aikinmu kuma mun tsara cewa kowace shekara biyar ga yadda muke so jihar jigawa ta zama ba sabuwar ajanda ake magana ba kowace duniya tashi take daga dan an dora daga inda aka tsaya ba wai a zo da sabon abu a zubar da wancan a dauki wancan a zubar da wancan ba shine amsa ba amsar shine ina ake so a ce ina aka dosa shekara biyar muna so mu ga jihar jigawa ta zama kaza wata biyar din muna so ta zama kaza Allah ya kawo wani muna so shi ma ya dora ya zama kaza malam Aminu Ibrahim Ringin kenan dan takarar gwamnan Jigawa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP akan daina zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta pdp a jihar niger ke daukar matakan cin zaɓe a bana bayan da ta sha kaye a shekara ta 2015 Dr. Mu'azu Babangida Aliyu da ke zaman tsohon gwamnan jihar na cewa. Mun gode wa Allah don da da muka ta ɗawainiya da wahala da ayyuka da yawa mutane ba su gani ba sai yanzu da allah ya kawo wannan al'amari suka duba suka suna na su duba abin da ya faru da da abin da ke faruwa yanzu shine ma suke gane cewa a a a ashe an yi ayyuka da yawa kuma an rike mutane da kyau don ba wai aiki ka ce kayi titi ko kayi gida ne kawai ba rike mutane ma da kuma girmama su da kuma yi masu abubuwan da ya kamata wanda yake shi wannan ba za a tsaya ana kidayawa ba yanzu haka magana da nake da kai mun riga duka zonal rally mun kare a jihar mun kare a jihar Niger yanzu sai bin kananan hukumomi da kuma gundumomi da angoni kuma shine muka ce to abin da za a yi wannan jikon ba za a yi shan da aka saba kawai a taro a ce an yi rali ko an yi an yi yan maganganu a'a a bi gida gida makwabci ya ma makwabci magana saboda haka dole mu shiri mai kyau kowane mazaɓa mu tabbata cewa babu maguɗi a mazaɓa babu maguɗi a inda ake tattara zaɓen da aka yi a mazaɓu da za a kawo a galibin lokuta a najeriya 'yan siyasa da sauran waɗanda suka ba da gudunmawa wajen yakin neman zaɓe na korafin yadda sukan tura mota kuma ta tashi ta bar su da kura bayan kafa gwamnati ina neman gwamnatin da za ta haɗa kan jihar gwamnatin da za ta haɗa kan jihar ta haɗa da kowa a ciki bata magana ɗan siyasa ko ɗan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kuɗi ko mara kuɗi a'a gwamnatin muke so mu kafa waje kowane ɗan jiha zai ji ta a jikin tsaye yadda tasa ce ya bari a yi ta a yi aikin da za a yi a zauna lafiya malam aminu ibrahim ibrahim ringin kenan da ke yi wa jam'iyyar pdp takarar gwamnan jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe goma sha biyu da minti kusan goma sha bakwai yanzu kuma ga mu na gaba. najeriya da har yanzu akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasarar sa yanzu ba hace min ake wai baba gosulo ba kai da akwai cin hanci da rashawa akwai matsalar cin hanci da rashawa a najeriya ai eh, akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa ya za a daita masu sauraron salamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu. da kuma dan takarar babban jam'iyyar hamayya pdp tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar wazirin adamawa a yau 'yan takarar sun yi bayanai kan batun cin hanci da rashawa ga madugun wannan hira aliyu mustapha sokoto a hirarsu da dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar kai da akwai cin hanci da rashawa akwai matsalar cin hanci da rashawa a najeriya ai eh, akwai mana kamar yadda yake wa kowane kasa har kasan kuma akwai ya za a daita sai a yi maganin ta a da yawa kuwa excellency kamar ya bayan misalin matakan da ah. zaka dauka sun ke mutane su je kaga na ɗaya dai matakan da zaka dauka eh, kamar yadda na faɗa hmm. kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da 'yan ƙasa sun samu wadata ta hanya daban-daban ko me sana'anka in sana'a kake a tabbatar da ka samu wadata wajen in aiki kake a tabbatar da ka samu in baka da aiki a tabbatar da an kirkiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basu suka an baka amma excellence akwai cewa dalilin da sa can cire shi ake yawa don doka ba ta aiki ne kada da haka dokoki akwai su akwai su amma suna aiki me zai hana me zai hana su yi aiki cewa ake manya ba su takwa yanzu ka duba yanzu yanzu duk manyan da ake daurewa dinnan amma in an kwatanta yawan zarge-zargen da ake na cewa ana sata da cin hanci da rashawa hmm. za ka ɗauka cewa yawan mutane da ke kurkuku sun fiye fiye da wanda suke ciki yanzu nan eh to ni dai na sani du dai wani wanda aka samu da laifi ana yin ana ana binciken shi kuma ana kai shi wajen shari'a in shari'a ta daure shi shikenan mai magana america sun ce ba ka yi zuwa america to me zan je ma in yi america ne tukun wai me yasa ma tukuna ina son san sarsar da wanda magana an ce baka ni na san ka zama america na san sani na san lokacin da ka zama america amma yanzu gaskiya ne ba za ka yi zuwa america ba me zai yana ne zuwa me zai yana ne zuwa sanan shi yau mutane magana me yasa me yasa ake jin ba za ka zuwa america sun ce in ka je america za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba mutanen najeriya nawa aka kama su a turai ko kuma a ingila ko a waɗansu kasashe don sun yi laifi a waɗansu kasashen ni me yasa ba za a kama ni ba amma gaskiya ne ba za ka yi zuwa ba ni ban ga dalilin da zai na abin da zai zaka je nan nan da niyya zan nan ba da dadewa ba ba da dadewa ba ka taba tuntuba ofishin jakarancin Amurka neman visa ka tafi Amurka. kai eh, na taba sun ce za su baka sun ce za su bani sun sun baka za ka je in sun bani za ne ka je ka dawo ka magana <laughs> nan ta mutu to sabili da me yaushe aka ce sai mutum ya je america zai zama shugaban najeriya yaushe aka ce a wace doka don me mutane najeriya za su dami kansu ko mutum wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo tabo waye bai tabo waye bai da tabo wani dan adam ne bai da tabo in baka je america nan ba za su dauka cewa lalle gaskiya su ne ba za ka yi ta tabo abin da suke ta cewa <laughs> abin da ke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka warware musu wannan matsala wannan kuwa magana za ka je ne dai ba da dame ni ba kafin ka zama shugaban kasa ko bayan ka zama shugaban kasa ina da ina tunani har yanzu to domin ga wasu eh, maganganu a ka dauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban a adama da a kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu so ta yaya waɗannan abubuwan za su yi tasiri a yan abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita tunda ka saba daukan ma'aikata dama ah, eh, ina ji kwarewa da na yi wajen kirkiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen eh, samowa mutane ko kuma 'yan najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da <clears throat> ayyukan yi eh, matasanmu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu eh, gwamnatin apc takan ce duk da aka yi a najeriya pdp ta yi ta cikin shekaru goma sha shida na ɗaya na biyu suna zargin ka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya ka je acn ka je apc ka da pdp ka bata ka kuma dawo cikin ta za ka ce musu ka. buhari fa ya canja jam'iyya wajen hudu shi ma yi to ai ba wani sabon abu wani yanci ne na dan adam a harkan demokuraɗiyya ka je duk jam'iyyar da ka ga dama ka fita wanda ba ka so so me wani me ya sabo abu a ciki ai ai ai demokradiya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta baka ubangiji ma da ya halice ka ya baka yancin ka canja an baka san da kake um, yanzu kai ba ka so ko ka je kana zaune america ba kare kuwa don batun wutar lantarki ya za ka yi da ita akwai yadda zan yi da ita kuwa eh, wutar lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin kasanmu da kuma hanyar samun wutan lantarki muna da hanyoyi daban-daban a nashi bayanin shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya ce yana bin batun yaƙi da cin hanci sannan a hankali hankali da har yanzu akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya kuma baka iya zama shugaban kasa bai iya zama yana ko ina saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa kana jin za a magance shi kwata-kwata kuwa a'a magance shi ni dai abin da zan ce shine duk wanda aka samu yanzu ba hace ma ake wai baba gosulo ba <laughs> eh. wato baba tafi a hankali eh, ko ya tafi ina tafiya a hankali da na zo ina saurin ni ga da aka yi da ni hmm? to yanzu <laughs> wannan hanyar da na zo ina binta ita ce hanyar da wannan tsari na dimokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban ya yarda da ita shine idan mutum ya riƙe wuri aka samu laifi abu kadin maganar ta bankunan shi ta kamfanonin da ya yi ta abin da yake da shi gidaje a abuja ko a kasar shan waje ko a wani dabu ko wasu kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara ai kungiyar cin hanci da rashawa ai suna faɗi a jarida kan gani suna faɗin abin da aka samu e zuwa yanzu ka shi kudin nan me za a yi da shi ne an ga mutane da ga tara su ne me za a yi da su a ai ka san abin da za a yi ai tuntun mun abin da ake da shi waɗannan ayyuka da muka ce muna yi hanyoyi da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta ai kuɗin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi kuka tambaya a baya kuɗin ba su isa ba ai wurin wannan kuɗin ake ɗauka ana bada su amma mahimmancin abin shine za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kuɗi inda aka sa su saboda mun yi doka cewa duk kuɗin da gwamnati samu a sa su a account guda daya ana kiran shi da turanci um, tsa treasury single account wato wurin aje kuɗi na gwamnati guda ɗaya inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai su a wurin saboda a san abin da ke shiga to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita wani abu da ke ɗaure mutane kai shine baka daina baiwa gwamnatocin jihohi kudaden da ka sa ba su kowane wata ba amma da yawan sa yanzu ba su iya biyan albashi to to ai gwamnonin ai su mutanen ai gwamnonin suna so a zaɓe su ko to wanda ya musu kada su zaɓe shi wannan tsarin wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnoni ya za a yi a majalisa na sha faɗi majalisa na ce yaya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin karkashin su za su kwana su ya ake su yi bacci idan mutanen nan ma'aikatan da ke karkashin su ba a biya su ba suna da gidaje hmm? suna da iyali su biya kuɗin haya ba abin da za su ci da yara kusan babu kuɗin makaranta kuɗin zuwa asibiti na ce ake suke barci har da saliba wani irin tunani suke da shi amma kada idan ba sa biyan albashi da kuɗin da kake ba su akwai hanyar da gwamnati tarayya ita ma za ta horar da su wajen gwamnonin. to ka san a tsarin dokar ƙasar nan kaso uku ne akwai tarayya akwai jiha akwai ƙaramar hukuma to kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kuɗin da suka shiga baitul mali ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki sannan su fuddo su yi ƙugi a kan masu yin ɓanna ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba amma kuma ina bin kadin doka abin da ya kamata a basu ta hanyar doka abin da ya kamata su kashe shi ma ana, bin kadin shi amma hanyar abin da na da na fahimta shine wato da aka zo aka cicira mutane ba ta a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi saboda idan mutum ya fito daga jami'a ya yi abin da na bautar ƙasa nysc ya zo ya kama aiki a gwamnati misali shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ƙarƙashin azalimi in ba ƙarfin imani gare shi ba Allah taimake shi ma sai ya shiga layi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu gobe a shirin demokuraɗiyya a yau domin jin yadda 'yan takarar za su tunkari matsalar wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka tsone wa talakawa ido. Za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci wannan hira. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri. To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Yanzu haka hukumomin ƙasar Thailand sun ce yarinyar nan 'yar asalin ƙasar Saudiya wadda aka tsaida da a Thailand yayin da take ƙoƙarin guduwa zuwa ƙasar Australia neman mafaka ta bar filin jirgin sama na Bangkok kuma tana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya shugaban 'yan sandan harkokin shige da ficen kasar thailand major general suraj hapan ya yi wa manema labarai bayani akan matsalar yarinyar rahab muhammad alkunun inda ya ce ba za su tilasta mata komawa kasar saudiya ba wanda yanzu tana karkashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya To madalla a gaishe ka. Kafin mai salama muna mika sakon taya murna ga Alhaji Nasir Bala Muhammad wanda aka yi wa naɗin sarautar mai girma ɗan madamin gumel Allah ya taya haka kuma muna taya ango da amarya injiniya bashir suleiman yahaya da sadiya muhammad garba murnar daurin su da aka yi makon da ya wuce a sokoto allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba masu raro anan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na sadarwa ko na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye mu da suka gabata yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya gabatar da shirin da kuma cibahi Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy Cook nisar la hashin gumin lake cewa sai an jima. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.